radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirin sa na daren yau talata kuma da amina zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wanda gabatar da akwai shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da afirka a yau muryoyin wasu sauraro isoshin rayuwa lafiya sai da kula da kuma shirin nan na duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madala masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata goma ga watan mayun shekara ta 2022 wanda ya daidai da tara ga watan shawwal na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari kun san cewa shekaru 82 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan mayan shekara ta 1940 sojin nazi na kasar jamus suka mame kasashen turai uku a lokaci guda wato kasashen belgium holland da kuma luxembourg a cikin watan afrilun shekara ta 1940 sojojin nazi suka fara kai farmaki akan waɗannan kasashe da kuma makwabtansu wato faransa da hungary daga bisani sojojin ruwa na ingila sun shiga cikin yakin sun kuma kawo ma sojojin nazi cikas sai dai bayan da aka samu wani sabanin ra'ayi a tsakanin mutanen hungary sarauniyar kasar ta fice da kasar inda ta yi gudun hijira daga nan ne kuma sojojin nazi suka samu karfin gwiwa suka mamaye waɗannan ƙasashe sannan kuma suka shiga ƙasar faransa kai tsaye masu saurari ko kun san cewa shekaru 47 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma ga watan mayu shekara ta 1975 aka kafa kungiyar polisario front ta yammacin sahara kafin haka dai tun karni na goma sha biyar miladiya ne turan portugal suka mamaye kasar yammacin sahara sannan daga baya kuma turawan spain suka maye gurbin su a kasar sai dai mutanen kasar yammacin sahara sun kafa kungiyar polisario domin korar turawan spain daga kasar su a shekara ta 1975 turan spain suka fice daga kasar amma kafin haka sun miƙa wa kasashen murtaniya da morocco iko da ƙasar ta yammacin sahara da haka kuma yaƙi ma tsakanin polisario da ƙasashen murtaniya da morocco daga baya dai murtaniya ta janye amma ƙasar morocco ta ci gaba da mamaye yammacin sahara duk kuwa da cewa an dakatar da yaƙi a tsakaninsu da polisario a shekara ta 1991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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma ga Aminu Ibrahim Kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. Jama'a saurari Assalamu alaikum. Labaran duniya farko muhimman kanin su. Ziyarar da shugaban ƙasar Siriya ya kawo a nan Tehran buɗe wani sabon shafin dangantaka ne. Barazanar Isra'ila na kashe jagoran Falasɗinu ba zai hana ci gaba da gwarmaya ba. Sarkin Kuwait ya amince da murabutsin da gwamnatin ƙasar ta yi. Da ƙarshe za ku cewa ƙasar morocco za ta karɓi bakuncin wasan ƙarshe na gasar zakarun nahiyar afirka yanzu kuma ga cikakkun labaran ziyarar da shugaban ƙasar siriya ya kawo a nan tehran buɗe wani sabon shafi ne na dangantaka ministan harkokin wajen ƙasar iran amir abdullahiyan shi ne ya furta hakan a wata yadda ya yi da cibiyar da ke kula da yada ayyukan jagoran juyin musunci na iran imamu kamna'i inda ya bayyana cewa ziyarar da bashar assad shugaban ƙasar siriya ya kawo nan birnin tehran ta zo ne a wani yanayi na 'yan uwantaka da abokantaka kuma ta samar da wani sauyi a tarihin dangantaka da tsakanin ƙasashen guda biyu shugaba asad na siriya ya gana da jagoran juyin musulunci na iran imamu kamna'i da kuma shugaban ƙasar ibrahim ra'isi kuma ya sadda sakon cewa dangantaka da ke tsakanin ƙasashen biyu ta daban ce kuma za a taɓa rabuwa da juna ba abdullahiyon ya kara da cewa alaƙar ƙasashen biyu ta ɗauki wani sabon salo a baya-bayan nan domin ta ƙunshi ci gaban tattalin arziki kasuwanci yawon buɗe ido bugu da ƙari kuma da ɓangaren ayyukan soji da kuma sanin makamar tsaro barazanar isra'ila na kashe jagororin falasɗinu ba zai hana ci gaba da gwarmaya ba a cikin wani bayani da isra'ila ta wallafa a shafinta na gizo ta fusata game da bayanan da shugaban ofishin siyasa na ƙungiyar hamas a gaza haya sinwar ya yi inda ta bayyana shi da ire-irensa a matsayin babbar barazana ga makomar gwamnatin isra'ila da ya zama wajibi a kawar da su a hirar da kamfanin labarai na press news ya yi da ahmad ali Mudelle ya faɗi cewa idan da isra'ila ta taɓa Yahaya sinwar ta saurari gasa tsakanin makamai masu linzami na ƙungiyar hamas da jihadar islami za su rika harbawa a tsakiyar isra'ila isra'ila ce ke da alhakin kisan duk wani daga cikin shugabannin gwagwarmaya da aka yi a yankin falasinu haka zalika kungiyar hamas ta gargadin cewa duk wani yunkurin kashe yahya sinwar ko wani jigo a cikin kungiyoyin gwagwarmaya a falasinu za ta fuskanci mai da martani mai tsanani kuma ta harba makamai masu linzami a duk birane da muhimman cibiyoyi a haramtacciyar ƙasar ta Isra'ila. Haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta mamaye yankunan Falasɗinawa ne tun a shekara ta 1948 da fakewa da ɗaukar fansan kisan kare dangi da aka yi wa Yahudawa a ƙasar Jamus na Holocaust. Sarkin Kuwait ya amince da murabus ɗin da gwamnatin ƙasar ta yi. Kamfanin dillacin labaran ƙasar Kuwait Kuna ya sanar cewa takardar murabus ɗin gwamnati da Firaministan ƙasar Sheikh Sabah Al-Khalid Al-Sabah ya miƙa wa sarkin ƙasar ta samu amincewar yarima mai jiran gado a ƙasar kuma ya kafa wata doka da ta ba wa majalisar dinsoci ta ci gaba da riƙe mulki na wucin gadi ba ta ayyana lokacin da za a sake kafa wata sabuwar gwamnati ba an miƙa takardar murabus ɗin ne tun a ranar biyar ga watan afrilu bayan rikicin siyasa da ya kunno kai tsakanin gwamnatin ƙasar da kuma majalisar dokoki da hakan ya jawo ko kuma ya kawo cikas wajen aiwatar da wasu sauye-sauye a bangaren harkokin da suka shafi kudade a kasar an rantsar da sabar gwamnati ne a watan disamba shekarar ta gabata kuma ta hudu a cikin shekaru biyu bayan wadda ta yi a watan nuwamba da ya gabata kasar kuwait ta ba wa majalisa karfin iko da yin tasiri sosai fiye da sauran takorinta na tekun fasha da suka hada da zartarwa da kuma toshe wasu dokokin da kuma yin tamboyi ga ministoci da mika bukatar nuna rashin yadda da wasu manyan jami'an gwamnati a kasar ta kuwait to ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran kasar morocco za ta karɓi bakuncin wasan ƙarshe na gasar cin kofin zakarun nahiyar afirka hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka ta tabbatar da cewa kasar morocco za ta karɓi bakuncin wasan ƙarshe wato final na gasar kwallon cin kofin zakaran nahiyar afirka da za a yi ranar talatin ga watan mayu da muke ciki banda kasar senegal ta sanar da janyewa daga karbar bakuncin da raɗin kanta hukumar caf ta karbi takardar buƙatar kasashen morocco da senegal na neman a basu damar karbar bakuncin wasan karshe wato final na gasar cin kofin african champions league bayan janyewa ta raɗin kai da ƙasar senegal ta yi aka bawa ƙasar morocco damar haƙƙin shirya wasan sai dai har yanzu ba a sanar da abin da za a gudanar da wannan wasan ba al'ahali ta kasar masar wadda ta ɗauke kofin zakarun afirka karo na goma karo goma ita ce da yin nasara ta yi nasara a karawar da ta yi da aka yi tsakaninta da kazer chief na afirka ta kudu a watan yuni da ya gabata a filin wasa na muhammad na biyu da ke kasabalanka kuma an tashi wasan uku da babu ƙungiyar al'ahali ta kasar masar ta yi fatan ganin ta kai wasan ƙarshe da kirki da kambun gasar har su uku wannan yasa aka buƙaci wannan yasa aka buƙaci gwamnatin aka bukaci shugaban hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka patrick matsefe da ya sa da wasan a wata kasa 'yar ba ruwanmu amma lamarin ya cutura hukumar agaji ta red cross ta yaba wa iran kan yadda take kula da 'yan gudun hijiran ƙasar afghanistan babban daraktan hukumar ba da agaji ta ƙasa da kasa red cross ya bayyana jin daɗinsa game da gudunmuwar da Iran take bawa 'yan gudun hijiran ƙasar Afghanistan sama da miliyan biyar da ke ƙasar kuma take ba su damar shiga ƙasar. In misa harkokin cikin gida ɓangaren abin da ya shafi tsaro Majid Ahmadi a sa'ilin ganawarsa da Robert Mardini babban daraktan ƙungiyar ta Red Cross ya faɗi cewa akalla Iran ta karɓi 'yan gudun hijiran ƙasar Afghanistan sama da miliyan biyar a ƙasar ta wanda suka tsere daga ƙasar bayan da ƙungiyar Taliban ta karbe iko da mulki a ƙasar. a dai lokacin da yakin ƙasar ukraine yake barazana game da samar da abinci a duniya ya sa iran take fuskantar kalubale wajen samar da alkama da al'ummar kasar take bukata ya ce afganawa da ke rayuwa a ƙasar iran suna samun tallafin dala biliyan biyar a duk shekara kuma ai musu allurar a kafi miliyan hudu biyar daga lokacin cutar annobar corona virus zuwa yanzu. babban daraktan na red cross yanzu haka wanda yanzu ke ziyara a nan kasar iran ya zo ne a lokacin bikin cika shekaru ta ɗari da cur da kafa hukumar ba da agaji ta kasa da ƙasa ta red cross ya ce iran tana yin abin da ya dace da take barin afganawa suna shiga kasarta ta kuma ya gode wa iran game da ƙoƙarin take yi na tallafawa 'yan gudun hijirar ƙasar afghanistan da ke shigo a tata ta ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. To masu sauraron yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da nahiyarmu ta Afirka. to a yau za mu dubi ne akan ƙasar libya da irin dambarwar siyasa take fama da ita wacce har yanzu ba ta zo ƙarshe ba sannan kuma da yin dubi akan irin rawar da wasu ƙasashen afirka za su iya takawa domin kawo ƙarshen wannan hali da ƙasar take ci da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. ya zuwa yanzu za a iya cewa ta tabbata 'yan siyasar ƙasar libya ba za su iya warware matsalolin da suke ciki ba saboda babu wanda yake a shirye ya sauko ƙasa domin ya hadu da abokin hamayyarsa kowane ɓangare so yake abokin hamayyar tasa na siyasa ya zo ya same shi a inda yake su kuma bi shi amma ba a sami wata matsaya ta tsaka tsakiya ba da za a haɗe da juna tun a shekara ta 2014 ne jagoran siyasar ƙasar ta libya suka buɗe tattaunawa tsakaninsu domin kawo ƙarshen rikicin da ƙasar ta faɗa ciki a shekara ta 2011 da aka kashe mu'ammar gaddafi an yi taruka a ƙasashe daban-daban kama daga morocco sannan ya zuwa ƙasashen faransa da kuma jamus amma duk an kasa lalubo hanyar rawa da matsalolin da ƙasar take fama da su a duk lokacin da aka yi taro za a fitar da bayanin bayan taro da kuma kullar jeniyoyi sannan har a rattaba hannu a kansu domin kawo ƙashin saɓani da samar da hanyoyin fita daga dambarwar siyasar da ake ciki sai dai tun kafin alƙalamin da aka rubutu da shi ta wadda ta jike sai an gudu ta koma gidanta na tsamiya abinda hakan yake nunawa dai a tashin farko shine 'yan siyasar libya sun kasa warware matsalolinsu a mataki na biyu kuwa shine cewa manyan biranen turai waɗanda suka rika jawo 'yan siyasar domin tattauna tsakaninsu sun gajiya wajen taimakawa domin kawo ƙashin rikicin wannan ƙasa watakila dalilin da ya sa haka ta kasance shine cewa libyan ba ta daga cikin kasashen da suke baiwa muhimmanci na koli a siyasance kuma ba ta kawo musu wani cikas ba a halin yanzu dama da yanzu a tana ɗaya daga cikin muhimman matsalolin da kasashen turai ɗin suke fuskanta bayan faɗuwar gwamnatin kaddafi da kuma kashe shi shine na kwararar 'yan gudun hijira daga afirka da wasu kasashe ma zuwa nahiyar turai da alama zuwa yanzu an warware wannan matsala wacce ita ce tafi damunsu wannan ne zai sa a yi tunanin lalubo bakin zare a cikin kasashen afirka musamman ma dai waɗannan kasashen da suke zagaye da libyan wato makwabtanta domin kuwa kasashen nahiyar afirka musamman masu makwabtaka da libyan sun ɗanɗani kudar su iya gwargwado saboda halin da libyan ta samu kanta a ciki fatsamar makamai a hannun mutane a ƙasar libya wanda ya kai ga kifar da gwamnatin kaddafi da rikice-rikice da yaƙe-yaƙen da aka yi a baya sun yi tasiri a cikin ƙasashe kamar mali niger chadi tunisia da ma algeria wasu kasashen sun fi wasu tasirantuwa daga rikicin libyan saboda yadda makamai suka watsu a cikinsu hakanan kuma yadda mayaka da suka samu horo a can libyan suka koma kasashensu dauke da tunani na ta'addanci da kuma dauke da makamai a bisa wannan dalilin ba maslahar kasashen makwabtan libya ba ce barinta ta ci gaba da kasancewa cikin matsaloli. maslaharsu ita ce a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali da gwamnati mai ƙarfi da za ta iya shimfiɗa ikonta a duk faɗin ƙasar ya zamana tana hulɗa da waɗannan ƙasashen a cikin watannin bayanan dai an cimma wata matsaya a ƙasar ta libya a tsakanin gwamnatin haɗin kan ƙasa da majalisar dokoki a kan kafa sabuwar gwamnati sai da gwamnatin riƙon ƙwarya ɗin ta ƙi amincewa ta mika mulki ga fati fashaga wanda majalisar dokoki ta zaɓa a matsayin sabon firaminista sa ido da tsammanin cewa mutanen libya za su warware matsalarsu da kansu ba abu ne wanda zai yiwu ba don haka da akwai buƙatar a miƙa masu hannun taimako yanzu yanzu za a iya cewa ƙasashen larabawa da suke makwabtaka da libya musamman masar da algeria da sauran kasashe na wato afirka idan har za su yi aiki tare za su iya lalubo hanyar da za a ware matsalar wannan kasar sai dai waɗannan ƙasashen na afirka sun nesanta kansu daga abin da ke faruwa a ƙasar libya dalili kuwa da akwai da ita kanta libya din take neman nesanta kanta daga siyasar tsohon shugaban kasar muammar kaddafi da kusantar kasashen bakaken fata musamman mun kuwa ga yadda a lokacin rikicin kasar wasu bakaken fata daga cikin kasashen afirka masu makwabtaka da libya da ma na nesa suka kai wa kaddafin dauki wannan ya taimaka wajen ƙara tazara take tsakanin mutanen libya da kasashen nahiyar afirka baƙaƙe su kuwa manyan kasashen laraba wanda suke iyaka da libya wato masar da algeria suna da saɓani a tsakaninsu a kan yadda suke kallon abin da ke faruwa a cikin ƙasar ta libya masar ta karɓi bakuncin kwamitin rubuta sabon tsarin mulki na ƙasar ta libya wanda za a yi aiki da shi bayan kafa sabon gwamnati ƙarƙashin fatima shaga a yanzu haka ma dai da akwai shirin cewa wata tawagar za ta isa ƙasar masar daga libya domin ci gaba da tattaunawa to ita kuwa ƙasar algeria ta bakin shugaban ƙasar ta abdulmajid tibun ta bayyana amincewarta ne da yarda da gwamnatin haɗin kan ƙasa wacce ta ƙi miƙa mulki ga fatihi fashaga da majalisar dokoki ta amince. duk da cewa wasu majiyoyin ƙasar ta algeria sun yi ƙoƙarin baiwa magana ta shugaban ƙasar tasu wata fassara ta daban da nuna cewa baya nufin cewa wannan gwamnatin ta riƙon ƙarya ce kaɗai halittacciya wannan yanayin da halin da ƙasar libya take ciki yana jaza ganin an sami wata matsaya tsakanin ƙasashen da suke zagaye da libyan da suka hada da larabawa da baƙaƙen fata a kan yadda za a taimaka mata ta fito daga wannan dambarwa kamar yadda ba a cikin sansu ba rikicin ƙasar ta libya ya shiga cikin ƙasashensu to ya zama wajibi su ma su miƙa wa libyan hannun taimako domin ganin cewa an fitar da ita daga wannan yanayi da ta samu kanta. idan za a iya tunawa kasashe kamar wato chadi sun fuskanci matsala mai girma ta yadda wasu daga cikin ƙungiyoyin adawa da suke ɗauke da makamai sun kasance a cikin ƙasar libya kuma sun sami horo daga wato ƙungiyoyi daban-daban na wannan ƙasa wanda bayan koma wasu cikin ƙasar chadi ne aka samu barkewar wani sabon rikici wanda a ƙarshe ya kai ga mutuwar shugaban ƙasar idris debi to a wasu ƙasashen masu alaƙa da libya ɗin wato ta fuskar iyakoki kenan irin wannan matsalar ta shiga cikinsu ta yadda waɗanda suka samu horo a libyan suke koma gida ɗauki da makamai idan za a tuna a ƙasar mali an samu rikice-rikice na masu ɗauke da makamai ko masu tsatsauran ra'ayi na addini wanda suka kusan kwace iko da arewacin ƙasar mali har sai da ƙasar faransa ta shiga da ƙarfinta inda ta wato kawar da waɗannan masu ɗauke da makaman dukkan waɗannan da dalilai ne masu ƙarfi da za su sa ƙasashen a matsayinsu na makwabta da kuma ƙungiyoyin da ake da su a nahiyar ta afirka kama daga ƙungiyar tarayyar afirka da na yammaci da kuma gabashin afirkan da za su yi aiki tukuru tare domin ganin cewa sun fitar da ƙasar daga halin da take ciki to masu za mu dasa aya a nan saboda ƙurewar lokacin shirinmu muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng to sai kuma fitowa ta gaba da za a je mu dauke da wani jigon mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh madala yanzu kuma sai shirinmu na muryoyin masu sauraro muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu sashen Hausa na BOH da farko suna na hada mai kwamfuta mai yama lokal government Kebbi State Nigeria. To a yau na shigo wannan fili ne domin ku bani dama in tofa albarkacin bakina kan ma'aikata da kuma unguwar zuma musamman waɗanda suka yi fijira daga Najeriya zuwa ƙasashen waje domin neman mafaka. To nan gaskiya wannan abin ya fito fili ne na nuna gwamnatin kasa ta Najeriya ta kasa saboda haka ina kira ga gwamnatin kasanmu Najeriya najeriya da ta sake sabon salo wurin tabbatar da tsaro mai inganci tare da ba ma'aikata haƙoƙinsu yana ga shi zai magance irin waɗannan matsaloli na barin ƙasa zuwa wata ƙasa domin neman mafaka a ƙarshe muna addu'ar allah ubangiji ya kawo mana zaman lafiya mai ɗorewa a duniya baki ɗaya suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local government kiristan najeriya hausa tehran mai magana na kumati dan kore bulma garin dawa da magaran mazaunin kasar libya a yanzu na kira ku ne domin in wa kasa ta nijar da nijeriya addu'a allah ubangiji ya kama na sauki game da harkar tsaron nan da ake fama da shi ina fatan allah ubangiji ya kama na sauki kuma mu ma talaka mu kama ma jama'an tsaron mu da addu'a na nijar da na nigeria allah ya kama na kwancin hankali rikice-rikicen nijar da nigeria allah ubangiji ya kama na sauki allah ubangiji ya takura shugaban shugabanninmu su kasance tsayin daka tsayin daka a kai su kare talakawansu mai magana na kuma ci dan kore bulmagarin dawa Assalamu alaikum Radio BOH Charan mai magana Comrade Ilyasu Yakubu da Digawa Itas dau jihar Bauchi. To da farko zan yi amfani da wannan dama na tofa albarkacin baki na akan rikicin siyasar jam'iyyar APC da ya kuno kai a daidai lokacin da gwamna Abdullahi Ganduje ya bayyana mataimakinsa a matsayin wanda ya tsai da shi a matsayin ɗan takarar gwamna a jihar to hakika ina kira ga dukkanin 'yan jam'iyyar apc na jihar kano ya kamata su haɗa kansu wuri ɗaya su mara ma mataimakin gwamnan jihar kano domin a gudu tare a tsira tare muna fatan allah ya haɗa kan shugabannin jam'iyyar apc na kano baki ɗaya da kuma na ƙasa baki ɗaya muna godiya rediyo boh tehran mai magana Kwamarat Iliyasu ya kubu gawai. Cikas Galau jihar Bauchi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Hausa da ke Tahiran babban birni na Iran mai magana Sanusi Madatai ta makaram Jamhuriyar Nijar. Ta shigo shirin ne a yau ina son ku bani dama domin in miƙa sakon ta'aziyya ta zuwa ga al'ummar jihar Zamfara da ke tarayyar Najeriya wanda a halin yanzu suna nan suna gudanar da zaman makoki a kan kisan da aka yi ma wasu daga cikin al'ummar na jihar Zamfara kimanin mutum hamsin ta fatan Allah Ubangiji ya shi kansu. Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran radiyo mai albarka. Muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama muna tofa albarkacin bakin mu bisa siyasar duniya da ta Afirka ma gaba ɗaya. Yau tsokacin da nake son in yi bisa wani alheri ne da ya samu Akadas wanda an samu zinariya nan kusa kilo bakwai. Muna kira ga al'umma su aje hankalin su alheri ne Allah ya kawo banda hayaniya banda ɗoka hankali. Kuma muna kira ga gwamnati ya ma abin tsari saboda yanzu abin ana neman ya fidda tsari saboda akwai mata na zuwa da yara da yake abun kusa ne shine muke kira ga gwamnati ya ɗauki matakai wadda talaka za su samu su ci amfanin abu kuma gwamnati kai ya matse talaka ya kawo su dokoki wanda za su ba talakawa wahala tunda alheri ne Allah ka mana kusa jihar mu ta agadas da Nijar gaba daya kowa Allah ya bashi rabon shi shine muke kira ga al'ummar jihar agadas kowa a ji hankalin shi rabo duk inda raban ka yake kana samun shi insha Allah mai muku magana alkasun baba liman ahar daga jihar agadas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci. Sunana Muhammadu Ɗanbar Bari shugaba na fara mazajen daga. Yau kuwa mu lokaci mu yi ɗaukaki bisa kan mu ta Nijar. Addu'a bisa ƙasarmu ta Nijar. Ya Allah, ka ba mu ruwa mai albarka. Ya Allah, ka ba mu damuna mai albarka. Ka ba mu abinci mai albarka. Wannan zahin da yake cikin mu ta Nijar da ƙasar musulmai Allah ka kawo mana sauƙi shi. Kuma ka ba mu kwanciya hankali cikin mu da duk ƙasar musulmai. addu'a muke yi suna na muhammadu dan bari bari shugaba na fada mazajen daga nyamai nijar to ina ga kuma da naka ra'ayin nema zan da sa'aya a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. madalla yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Zainab Bashir ce ke muku sallama. Barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kisoshin rayuwa. wanda ni Zainab Bashir nake gabatar muku da wannan littafin mai suna matasanmu wanda marubuciya Nabila Rabi Zango ta rubuta. To kamar doka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. ajiyar zuciya baban shi sake yana mai cike da tausayin ɗansa mama ta ce kai hakuri mai gida addu'a za mu ci gaba da yi masa wata rana zai gane gaskiya amma tabbas aminu ya jefa kansa cikin rayuwa mai wahala domin dabar siyasa ba abin so ba ce 'ya'yansu suna can kasashen waje suna karatu cikin jin daɗi namu yaran suna nan suna masu bauta ka duba irin maganganun da aminu ya yanzu masu cike da hikima amma a ce ya kasa tsayawa ya nemi na kansa sai ya dogara sai ya dogara da 'yan siyasa Baba ya ce haka ne ni ma ina tausayinsa domin Aminu yaro ne mai hankali ga ilimi amma tun bayan shigarsa wannan harkar ta siyasa komai nasa ya canza sun lalata mini yaro babban abin da yake damuna yake damuna yanda yake shaye-shaye kin san kuma shaye-shaye babu abin da baya sa mutum amma ba komai akwai Allah za mu ci gaba da kai kukanmu wajensa na san wata rana Aminu da kansa zai gane illar dabar siyasa Allah ya shirya ta ce amin. Fada sosai ake yi su Aminu da abokan faɗansu da ƙyar wasu magidanta da suka fito daga masallaci suka raba faɗa shi ma saboda akwai limamin masallacin a ciki kuma Aminu yana jin nauyin sa shi yasa ya kyala wancan. Liman ya ce haba Aminullah ta da girmanka za ka biye ka kuna faɗa da gani babu tambaya duk cikinsu kai ne babba Aminu ya ce, Malam fosta ɗin ɗan jam'iyyar mu suka cire fa. Bala ya ce, ƙarya yake malam mu ne muka fara sa ta mu shine abokansa suka cire. Aminu ya ce, zan ci gidanku, wallahi Bala. Liman ya ce, wa iyazu a gabana Aminu kake wannan zagin haka? Dukar da kai Aminu yayi yana shafa kai. Liman ya ce, dan Allah duk ku tsaya. na ɗauka ma akan wani abu mai muhimmanci ne kuke faɗa ashe akan mutanen da suke da suka maida ku tamkar bayi kuke yi ba ku da wani muhimmanci a wajensu sai lokacin zaɓe ya gabato da a ce za ku neme su kafin zaɓe ko bayan zaɓe akwai wanda zai ce bai ma san ku ba a yanzu duk lokacin da kuke son ganin su ba sa muku wahala babu wani shamaki a tsakaninku da su domin su ne suke buƙatar ku yanzu da zarar sun ci zaɓe sai ku yi wata kuna faman yadda za a yi ku gansu amma ya gagara ashe matasa ba za ku farka daga baccin asarar da kuke yi ba sai yaushe ne za ku gane matsayinku a wajen 'yan siyasa shi kenan kun fi so rayuwarku ta tsaya a haka ba tare da kun nemi na kanku kun tara iyali ba haba matasanmu ku ne fa al'ummar da muke alfahari da ita a yau ko gobe idan kuka lalace ba mu da sauran wani sa rai da muke da shi akan 'ya'yanmu masu tasowa nan gaba ya kamata ku yi ma kanku faɗa ku sani duniyar tafiye take wallahi akwai ranar da za ku yi kuka da idanunku matukar ba ku gyara kuskuren da kuke shirin aikatawa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin arba'un hadis ku ci ribar kuruciyarku tun kafin tsufa ya zo muku ku ci ribar lafiyarku tun kafin mutuwa ta zo muku ashe wannan hadisin bai ishe ku darasi ba mu dai a matsayin mu na manyan unguwan nan ba za mu gaji da faɗa muku gaskiya ba ko ba ku ɗauke ta yanzu ba wata rana za ku ɗauke ta a lokacin da kila mu ba ma raye ɗago kai su bala suka yi suna wani rangaji hannu suka buga irin na ƙauraye suna faɗin cau cau malam Allah ya ja da ranka mun gode da wannan wa'azin Allah ya maka sakamako da matsayin gwamnan garin nan ko ba komai mun san matasa za su ji daɗi juyawa suka yi suka tafi bala yana nuna aminu da ya tsira mutuwar tsaye liman ya yi jin shakiyancin da su bala suka yi masa girgiza kai yayi yana faɗin allah ya shirya ku allah ya shirya ku hannu aminu ya miƙa ma abokinsa ya bashi sandarsa suka wuce suna faɗin mun gode malam ɗaya daga cikin mutanen da suke tare da liman ya ce lallai waɗannan matasan sun yi nisa ba sa jin kira a tunanina ko kafiri aka yi ma irin wannan nasiha dole jikinsa ya yi sanyi amma kaga ko a jikinsu liman ya ce ba komai ba ne ya sa ba za su fahimce mu ba sai kwayar da take faɗa musu karya wannan shine illar shaye-shaye ba za mu gaji da yi musu addu'a ba domin irin su ba a musu mugun fata ko ba komai 'ya'yanmu suna cuɗanya da su wata rana dole tare za mu bar su idan muka yi masu mugun baki akan 'ya'yanmu zai ƙare Allah ya shige mana gaba amma matasanmu suna cikin wani yanayi 'yan siyasa sun riga da sun bata mana su su ne suke kashe mana matasa suka ce amin malam allah ya mana jagora ya ce amin su bala da aminu kenan matasan unguwar brigade san ba sa jituwa saboda siyasa da ta hada su kowa da jam da jam'iyyar da yake bi dama kuma ba sa zama waje daya gaba ɗayansu suna da ra'ayin siyasa yanda suke son siyasa tamkar rayuwarsu duk lokacin da aka ce zaɓe ya matso ba su da sauran zama da su ake faɗi tashi duk wani zaɓe da za a yi to jama'a duka duka na muka zo ƙarshen shirin namu ne sai Allah kan gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon Hausa da ke ƙarƙashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. madala yanzu kuma sai shirin lafiya sai da kula lafiya sai da kula Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula shirin da ke tattauna batutan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta afirka to shirin na yau zai mai da hankali ne kan tarin fuka tb ko kuma tuberculosis ɗaya daga cikin cutukan da ke shafan huhun ɗan adam da ma wasu sassan jikinsa a wani sa'in da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin to marila kamar da watakila wasu ku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan tarin fuka tb ko kuma tuberculosis ɗaya daga cikin cutukan da ke shafan huhun ɗan adam da ma wasu sassan jikinsa a wani sa'in tarin tb ko tarin fuka wata cuta ce da ke shafar huhu amma tana iya shafar wasu gabobin jiki kuma ana baza cutar tb da iska yayin da mai ɗauke da tarin ya tufa miyau ko magana ko atishawa to domin tattauna wannan batun shirin ya gaito mana da farfesa isa abubakar na sashen kula da cutuka da ke adawar dan adam a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya kuma da farko ya fara da yi mana shimfiɗa kan abin da ake nufi da ciwon na tarin fuka tb ko kuma tuberculosis da turanci wato tarin fuka wani cuta ne wanda ake samu idan kwayar cuta wacce a turanci ake kiranta microbacterium tuberculosis ta shiga jikin ɗan adam wato idan ita wannan cuta ta shiga tana iya jawo ciwon tari sannan kuma tana iya shafar wasu bangare na jiki kamar kwakwalwa ta jawo sankarau koda kamar ƙashin baya na mutum kamar cikin shi to amma wanda ya fi damun al'umma saboda shi ya fi yaduwa shi ne idan ta shafi huhu take jawo tari da rama da zazzabi da yawan zufa da rashin numfashi da kyau ba iska ta oxygen da muke shaƙa muke samun amfani gare ta ya gagara to har ma kuma sai mutum ya zo ba numfashin ya rasu akan wannan yanayi. Dakta ana cewa wannan cutar ta fi yaduwa a ƙasashe marasa galihu wani ƙarin bayani ne za a yi mana. To ita wannan cutar ta dai ta yadu a cikin duniya yawanci kasashen da ba su da arziki sosai nan ne aka fi samu wato kamar nan nahiyar mu afirka da kuma wajejen su asiya da latin america to amma dai saboda kasancewar tace wacce ita wata cika yawan shiga jikin mutum ba sai idan garkuwar cikinsa ta yi ƙasa to za ka ga duk inda ake da kwayar cutar nan ta kanjamau wato hiv to ana samun bullar ita wannan cutar ta tarin fuka kai da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. masu sauraro kar da a shafa cewa ana tare ne da shirin lafiya sai da kula da ke zuwa muku daga rediyo hausa biyu voh daga nan birnin tehran inda yau muke mai da hankali akan taron fuka ko kuma tv kuma kan hakan muna kan tattaunawa ne da farfesa Isa Abubakar Sadiq na sashen kula da cutukan da ke addabar dan adam a asibitin Malam Aminu Kano ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. To duk tambayar mu ta gaba ita ce ina aka kwana a yankurin da ake na yakar wannan cutar ta taron fuka. Wato saboda cuta ce da ta daɗe tana adaba al'umma an sha fama da ita shekara da shekaru to amma dai gagarumin yankuri da ake yi babu ma kamar bayan hular wannan cuta ta kanjamau saboda yawanci mutanen da abin yake shafa musamman a da mutane ne wanda ba su da abu hannun sosai in kuma ba a shawo kanta ba za ta ci gaba da yaduwa shi yasa gwamnatocin kasashe suke ware kuɗaɗe na musamman a sassayi magunguna domin a rika ba mutane dalilin ba mutane magungunan nan kyauta shine cewa magunguna ne waɗanda suna da tsada saboda za a sha su na lokaci mai tsayi da za a yi wa mutum allura ta kamar wata biyu ko uku sannan da gaba da shan magani kara biyu kafin ma aka ɗan samu ci gaba abin ya raguwa yanzu zuwa har wata shida to ko na wata shida nan za ka ga kuɗi ne ba kaɗan ba to kuma yawanci mutanen ba su da kalibu sosai saboda haka hukumomi suke suka kullo da wani shiri wanda ake samar da magungunan nan mutane su zo su karba su je su sha har dai Allah ya kawo waraka to kaga wannan shi ma ci gaba ne to amma ka'idarsa shine cewa mutum ta ya bi dokokin da aka shar'anta yadda zai zai karbi daidai magungunan sannan ya sha an fi so kuma ya zama da wani ma'aikacin asibiti ko na kiwon lafiya da ya duba ya ga lokacin da mutumin nan ya haƙi maganin nan domin saboda mantuwa da sakaci irin na mutane to wannan su ne yanzu dai yadda ake ciki da taimakon hukumomi hukumomi na duniya waɗanda suke ba da tallafi wa ƙasashe wato kamar su global fund da sauran hanyoyin samun kuɗi na duniya duk ana samun magungunan suna shigowa wanda ake ba mutane na wata shida nan da kuma ma idan cutar ta bujire don wani lokacin ta kan bujire ba ta jin wannan magunguna to sai an canza wasu magunguna an kawo wanda suka ɗan fi karfi an samar da kayayyakin aiki na wajen bincike a auna a gani ko ta ji magani ko ba ta ji ba sannan kuma a samar da waɗannan magunguna to amma ba wai kowane asibiti ne a nan nahiyar afirka idan ka je za ka samu ba irin waɗannan musamman na idan cuta ta bujire akwai wurare musamman wanda gwamnatoci suke warewa a cikin bayanin da likita ya yi za a fahimci cewa ana kwashe dogon lokaci ana shan magungunan warkar da wannan cutar shin dakta idan aka sha waɗannan magungunan yayin jinyar wannan cutar yana nufin ba za a sake kamuwa da ita ba har abada kenan eh wato abin da ake sa ran shi ne cewa in mutum ya sha magungunan nan sai sai bisa ka'ida to wannan cuta ta tafi ta tafi kenan gabaki ɗaya amma akwai lokutan da ake samu ko don mutum bai sha maganin bisa ka'ida ba ko kuma wasu dalilai misali mutum zai iya ɗaukan cutar da wacce ta bujire magani a jikin wani sannan sai shi kuma sai ya kamu da wannan cutar to wani lokacin sai ta ci jin maganin to wani kuma sai ya warke din ma kuma sai ta da saboda wato ba wai ta warke din gaba ɗaya ba to aka iya samun hakan amma ba a kowane ɗan adam ba dan aka shiga wannan yanayi shi ma akwai yadda ake canza tsarin na magungunan domin a samu a shawo kanta wani lokutan abin yana da sauki wani lokacin kuma yanzu da matsanancin ya fi an yi ta canje-canjen magungunan to duk ba yadda yanayi baya kawo. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin na lafiya sai da kula sai kuma makon gobe idan mai duka ya sake haɗa mu. Kafin nan godiya ta musamman ga bakon namu Farfesa Isa Abubakar Sadiq na sashen kula da cutukan da ke addabar dan adam a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa

duniyarmu a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyarmu a yau. Shiri wanda yake kawo muku labarai masu jan hankali kuma masu muhimmanci a cikin 'yan kwanakin da suka gabata da kuma bayanai dangane da su. Da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirin mu na yau. madala masu sauraro shirinmu na yau zai yi dubi ne dangane da zaɓen majalisar dokoki na ƙasar lebanon wanda za a gudanar a ranar lahadi mai zuwa wato 15 ga watan mayun shekarar ta 2022 da muke ciki zaɓen 'yan majalisar dokoki na ƙasar lebanon a wannan karon dai yana da muhimmanci fiye da sauran lokuta saboda wasu abubuwa da dama wanda za mu fara yin shimfiɗa kafin mu yi maganar muhimmancin zaɓen. da farko kasar lebanon ƙaramar ƙasa ce wacce take iyaka da ƙasar syria daga gabas da kuma arewa sannan tana bakin teku mediterranean daga yamma sai kuma daga kudu tana makwabtaka da ƙasar palestine da aka mamaye wacce ake kira isra'ila idan mun waiwaya baya za mu ga cewa turawan faransa ne 'yan mulkin mallaka suka samar da ƙasar lebanon daga cikin daular usmaniya wacce suka wargaza a ƙarshen yakin duniya na ɗaya bayan mulkin mallaka na wasu shekaru faransawa sun ba wa ƙasar abinda suka kira 'yancin kai a shekarar 1943 tare da tsara mata gwamnati wacce take ta haɗaka don babu wani ɓangare na mutanen ƙasar da ke da rinjaye a kan wani da farko dukkanin mutanen ƙasar lebanon larabawa ne sannan harshen larabci ita ce harshen gwamnati amma kuma suna amfani da harsunan faransanci da kuma turanci a wasu lokuta musamman a makarantu mutanen lebanon dai sun rabu ne bisa addini ko masabobi da suke bi akwai musulmi da kirista da kuma masabobi daban-daban na kiristoci da kuma musulmi da kuma jam'iyyun siyasa bisa mashabar da jam'iyyar take bi musulmin sunna ne kundin tsarin mulkin ƙasar ya ba wa damar riƙe kujeran firayim minista har ila yau da kuma wata yarjejeniya da ake kira yarjejeniyar ta'ifa ta tabbatar da wannan sannan suna da jam'iyyu wa'anda suke wakiltarsu a majalisar dokokin ƙasar mafi jihara daga cikin jam'iyyun dai sun hada da jam'iyyar mustakbal wacce 'yan gidan hariri suke jagoranta sai kuma kiristoci wanda suke da jam'iyyu su ma bisa irin masabar kiristoci da suke bi ko kuma bisa ra'ayin siyasarsu sannan mafi muhimmanci daga cikinsu dai ita ce wato jam'iyyar tayarul watanil Hor wacce shugaban ƙasa mai ci wato michael aoun da kuma surukinsa jubran basil suke jagoranta sai kuma ɓangaren shi'a inda ake da jam'iyyu manya-manya guda biyu a cikinsu wa'anda su ne jam'iyyar amal wacce ita ce babbar jam'iyya ko kuma ƙungiyar 'yan shi'a a ƙasar sannan akwai kungiyar hezbollah wacce ta balle daga kungiyar amal a shekara 1982 saboda bambancin ra'ayi tsakanin su wajen daukar makami don yakar haramci kasar isra'ila wacce take mamaye da kasar lebanon a lokacin dukkanin wa'annan jam'iyyu da kuma kungiyoyi dai suna da kujeru a majalisar dokokin kasar gwargwadon yawan mutanen su banda haka kundin tsarin mulkin ƙasar ta lebanon ko yarjejeniyar ta'ifa ta ba wa kiristoci 'yan masabar maronite kujerar shugaban ƙasa a koyaushe a yayin da 'yan shi'a kuma suke da shugaban majalisar dokokin ƙasar ana zaɓen shugaban ƙasa da kuma firayim minista ƙasa a majalisar dokokin ƙasar lebanon ne kai tsaye haka ma shugaban majalisar dokoki wannan tsarin na bangaranci shine ke tafiyar da harkokin siyasa a ƙasar lebanon tun lokacin amma akwai wani abu da ya faru a shekara ta biyar wanda ya ƙara raba kansu ko kuma wanda ya dunkule jam'iyyun siyasar ƙasar zuwa gungun jam'iyyu guda biyu akwai gungun jam'iyyu na na takwas ga watan maris na shekara ta biyar wacce ta hada manya-manyan ƙungiyoyi na hezbollah ta shi'a masu gwagwarmaya da isra'ila da kuma ta yaro watan hur ta kiristocin maronite wacce suke goyon bayan kungiyar hezbollah sannan akwai gungu na biyu wanda ya kunci babbar jam'iyyar sunna wato almustakbal ta 'yan gidan hariri da wasu jam'iyyun siyasa na kiristoci wanda aka fi sanin su da sha hudu ga watan maris jam'iyyun sun rabu gida biyu ne dai saboda abin da ya faru bayan da aka kashe tsohon firaministan kasar na lebanon wanda ake kira rafikul hariri a ranar sha hudu ga watan fabrairun shekara ta 2005 wannan harin dai ya kashe prime minister da wasu da dama da suke cikin tawagarsa a cikin birnin beirut babban birnin kasar sanadiyar haka ne dai kuma kasashen yamma da isra'ila suke tuhumar gwamnatin kasar syria da kawarta hezbollah da kashe shi har ma suka kafa kotun kasa da kasa daga birnin hek don hukunta wanda suke da laifi cikin kisan har ila yau kisan hariri ya sa gwamnatin ƙasar syria ta janye sojojinta daga ƙasar lebanon bayan shekaru talatin da kasancewa cikin ƙasar don tabbatar da zaman lafiya a yakin basasan da ƙasar ta fada ciki tun shekarar 1975 ƙungiyar hezbollah da ƙawayenta dai sun fito a ranar 8 ga watan maris na wancan shekaran a kan tituna suna zanga-zangar goyon bayan ƙasar syria da kuma barranta ta da ita da kungiyar hezbollah da hannu cikin kisan hariri sai kuma a ranar sha hudu ga watan maris jam'iyyu da kuma kungiyoyi masu tuhumar kasar syria da kuma kungiyar hezbollah da kashe hariri suka fito zanga-zanga kan tituna suna la'antar syria da kuma bukatan hukunta ta da ita da kawarta hezbollah tun lokaci ne dai aka raba majalisar dokokin kasar lebanon biyu masu goyon bayan syria da hezbollah da kuma masu ƙin ƙasar syria da kuma kungiyar hezbollah kasashen yamma da kuma harje kasar isra'ila dai wa'anda suka kasa samun nasara kan ƙungiyar hezbollah a yaƙe-yaƙen da ta yi shiga da harje kasar isra'ila a baya suna goyon bayan 'yan sha hudu ga watan maris don haka a nan ne za mu fahimci yadda siyasar ƙasar lebanon take take a halin yanzu tunda a majisar dokokin ƙasar ne ake zaben shugaban ƙasa da kuma firayim minista to sannan sai an sami kashi biyu cikin uku na yawan 'yan majalisar dokokin ƙasar ne nasara ke tabbata ga mai neman kujeran firayim minista ko kuma shugaban ƙasa a majalisar dokokin ƙasar majalisar dokokin ƙasar dai tana da kujeru 128 ne duk ƙungiyoyi da jam'iyyu da suka sami kujeru masu yawa to su ne za su naɗa shugaban ƙasa wanda suke so kuma yake bin ra'ayinsu duk da cewa daga ɓangaren kiristoci wato na na ne zai fito haka ma su ne za su naɗa firayim minista wanda suka amince kuma yake bin ra'ayinsu a siyasar kasar da kuma abin da ya shafi kasar musamman dangane da makaman kungiyar hezbollah da da su ne kungiyar ta sami nasara kan hamci kasar isra'ila ta kuma samar da zaman lafiya a kasar har na tsawon shekaru goma sha biyar ya zuwa yanzu haramci kasar isra'ila ta kasa shiga ko farwa kasar lebanon da yaƙi don haka zaɓi majalisar dokoki a ranar lahadi mai zuwa a kasar lebanon bai fita daga cikin wannan tsarin ba wato idan bangaren takwas ga watan maris suka sami rinjaye za su nada shugaban kasa da kuma firaminista wanda yake bin ra'ayinsu ne haka ma ɗayan bangaren wannan dai shine muhimmancin zaɓen majalisar dokoki da za a gudanar a ƙasar lebanon a ranar 15 ga watan mayu da muke ciki nasarar ƙungiyar hezbollah kaɗai ba tare da nasarar ƙawayenta na kiristoci ba wannan ba nasara ce a gare ta ba don ita kadai ba za ta iya nada shugaban kasa ko prime minister ba haka ma nasarar jam'iyyar mustakbal kadai ba zai ba wa 'yan sha hudu ga watan maris rinjaye a majalisar dokoki ba sai sauran kawayenta na kiristoci da sauransu su ma sun sami nasara to masu sauraro a nan zamu da sa'a a cikin shirinmu na yau da fatan masu sauraro su amfana da wannan shirin sai kuma wata fitowa idan Allah kai mu wassalamu alaikum wa wabarakatuh masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su. A hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyin su ta yi ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum wa barakatu.